Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A yayin da aka kammala taron kwanaki biyu na demokaradiyya da shugaba Joe Biden ya shirya a jiya Juma'a, kasashen Amurka da Australia Denmark da kuma Norway sun sanar da wani shiri na lura da safarar kayayyaki zuwa kasashen duniya da kuma takaita yaduwar fasahohin da ake amfani da su wajen keta haƙƙin ɗan adam mun mayar da hankali kan buƙatar ƙarfafa masu kare haƙƙin ɗan adam da kuma tabbatar da cewa ana amfani da fasaha don ciyar da demokaradiyya gaba don ɗaukaka mutane ba wai don murƙushe su ba in ji biden yayin jawabin rufe taron shirin saka ido ga safarar kayayyaki da kare haƙƙin bil'adama na neman magance matsalar gwamnatocin kama karya na yin amfani da ita ba bisa ƙa'ida ba don sa ido da kuma yin kutse cikin hanyoyin sadarwa abokan adawar siyasa da 'yan jaridu da masu fafutuka da kuma tsirarin al'ummomi. Waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar za su yi aiki don samar da tsarin aikin sa kai da ka'idojin kare haƙƙin ɗan adam don jagorantar manufofi da bayar da lasisin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje a cewar fadar White House. sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken na liverpool domin gana da ministocin harkokin wajen ƙungiyar kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya a wani bangare na ziyarar da zai kai kasashen indonesia da malaysia da thailand daga ranar tara zuwa goma sha bakwai ga watan nan na disamba sakatare harkokin wajen birtaniya liz truss ce ta tarbi babban jami'in diflomasiyyar na amurka a yammacin jiya juma'a gabanin tattaunawar kwanaki biyu tsakanin rukunin ministocin harkokin waje na manyan kasashe bakwai rukunin kasashen bakwai ya kunshi kasashe mafi arziki a duniya waɗanda aka san su da suna g7 blinken ya kuma gana jiya juma'a da sabuwar ministan harkokin wajen jamus alina babak a 'yar siyasa daga jam'iyyar greens mai rajin kare muhalli tafiyar blinken wani bangare ne na kokarin amurka na ci gaba da haɗin gwiwa tare da ƙungiyar asian yayin da gwamnatin shugaba joe biden ke da niyyar fara sabon tsarin tattalin arziki na indo-pacific a farkon shekarar 2022 babban jami'in diflomasiyyar majalisar ɗinkin duniya a sudan ya faɗa jiya juma'a cewa rikicin siyasar ƙasar bai ƙare ba duk da yarjejeniyar raba malafin iko da aka cimma a ranar 21 ga watan nuwamba tsakanin sojoji da firaministan farar hula da suka sako shi ga tsare shi da suka yi da kuma mayar da shi ofis. Volker Fathet, shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ya ce, yarjejeniyar na fuskantar babbar adawa daga wani bangare na masu ruwa da tsaki na Sudan da suka haɗa da jam'iyyu da ƙungiyoyi a cikin dakarun 'yanci da canji da kwamitocin adawa da ƙungiyoyin fararen hula da ƙungiyoyin mata. yana nufin wasu ƙungiyoyi masu rajin kare dimokuraɗiyya ya ci gaba da cewa ya gana da waɗannan da sauran masu ruwa da tsaki mutane da yawa suna jin cewa juyin mulkin cin amana ne kuma yanzu sun yi watsi da duk wata tattaunawa ko haɗin gwiwa da sojojin sojojin sudan sun kwace mulki ne a ranar 25 ga watan oktoba inda suka kame jami'ai da dama a gwamnati riƙon kwarya ƙasar ciki har da firaminista abdullah hamdok rundunar sojin ta ce juyin mulkin ya zama wajibi domin tabbatar da zaman lafiyar sudan a yayin da ake gwabza faɗa tsakanin sojoji da 'yan jam'iyyun farar hula a majalisar mai mulkin ƙasar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani kwamiti mai zaman kansa wanda ba na hukuma ba na lauyoyin birtaniya da malamai da 'yan kasuwa sun kammala cewa gwamnatin ƙasar china ta aikata kisan kiyashi kan 'yan ƙabilar wiga hukuncin da ƙasar china ta yi allah wadai da shi a matsayin shirme kakakin gwamnatin ƙasar china na yankin xinjiang shu jingyang a je juma'a ya kira hukuncin da cewa abun kyama ne kuma ba bisa doka ba kwamitin da aka yi a london mai suna kotun wiga ya yanke hukuncin ranar alhamis cewa manufofin gwamnatin kasar china na hana haihuwa tilas da kuma hana haihuwa da ake yi wa 'yan kabilar wiga ya zama kisan kiyashi shugaban kotun fitaccen lauyan birtaniya geoffrey nice ya ce manufofin ana da nufin lalata wani muhimmin bangare na al'ummar wiga 'yan kabilar wiga musulmai ne da ke zaune a yankin xinjiang na yammacin ƙasar china kotun ba ta da wani goyon baya ko ikon sanya wa china takunkumi daga ƙarshe an naɗa wata da ta daɗe tana taimakawa shugaban amurka joe biden a matsayin daraktan zartarwa na asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin ku. Lafiya lau ya aka shekara an shekara lafiya? Ai alhamdulillah mun gode ma Allah Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa. Baɗin baɗin baɗaɗa idan da rai da rabo wasa-wasa har mun shiga watan ƙarshe na shekara ta 2021. Mm. Kuma an shiga gomar tsakiya. Haka yake na ce to baba. Mm. Ka san labarai nawa muka bayar bana. Kai kai kai kai. <laughs> <laughs> Lalle ne ka wanda akwai bukatar lissafi. To wani labari ne ya fi burge ka a cikin labaran da muka bayar bana. Kai. <laughs> Mm, wallahi suna da yawa ranke da ne. To shi kenan a barta haka. To da eh, suna da yawa sosai. yawwa aka ce tuni maganin mantuwa ba da yake a ƙarshen shekara bisa al'ada muka eh. waiwayi baya da muka ga cewa ya ma dace a wannan shirin na abar ya huce mu ma mu waiwaye baya mu ga cikin labaran da muka bayar a cikin wannan shekara wanne ya fi burge mai sauraro ba yawwa to damar da muka bayar kenan ga masu sauraron mu a ina a yau din nan za mu gabatar da bayanan waɗanda suka muka naɗo daga abuja ne da zamfara da jihar plateau da hmm. mu suka suka aiko mana to kamar yadda aka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi to bari mu ba masu sauraro damar gabatar da kansu da kuma bayyana mana labaran da suka burge su a wannan shekarar. Mm. Huce suna na Alhaji Umar mai hula a sikira gaskiya wannan shiri na abar ya huce yana burgewa kuma yana kayatarwa yana ilmantarwa. A kwana kwanan nan akwai labarin da kuka bayar na bafulata ne da kullum ha ina so in cewa Grace Alheri Abdu tana yawan taɓa Fulani amma wannan labarin gaskiya ya ƙayatar da ni sosai kuma ya ban dariya har ma na yi rubutu a kai labarin Bafulatani da yake dukan shanu har shanu ya mishi magana kuma kare ma ya mishi magana gaskiya wannan labarin ya burge ni kuma ya kayatar da ni sosai gaskiya ina jin daɗin wannan shirin sosai Allah ubangiji ya ƙara danƙon zumunci Salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Zaidu Balakowa sabuwa birnin Kebbi shugaban ƙungiyar murya talaka na ƙasa. A wannan zaure namu na abari ya huce babu labarin da zan tunawa in ji ban dariya kuma labarin ya sa kamar in fashe da kuka labarin ɗaya daga cikin masu bidiyar wannan shafi wanda ya bada gudunmawa a wannan tafiya ta abari ya huce marigayi barista ɗanlami alhaji ushishi ya bada labari na mai sai da doya bakin kotu wanda ya ce a sai doyoyi a sai doya alkali ya ce a mai bulala sai ya ce ya ce a sai doyoyi a sai doyoyi sanadiyya haka nan an kauce da shi gidan yari an ka ɗaure shi a wannan labari naka cewa allah ya ji kan

mai sauraren sashen hausa na murya amurka barisa ɗanlami alhaji ushishi sannan ina gaida membobi na na murya talaka baki ɗaya musamman ma sakatare na kwamar bishir daura sabuwar unguwa katsina da aliyu muktar kwalli da yasir ramadan gwale da mudassiru sani birnin kebbi da hanza galadima birnin kebbi da usman adamu aliru sannan sashen hausa na muryar amurka wakilanku da allah ya cikawa ko koyaushe duk abu ya haɗa mu da ku hakan ga za mu yi ta'aziyyar tun daga su lawal bukar maini daga jamhuriyar niger Nijar irin su Umar Sa'id Turun Wada, su Ibrahim Abdulaziz, su Aminu Bello Sahabi daga Sokoto, su Ladan Ibrahim Ayawa, Allah Ubangiji kansu da rahama godiya ta musamman ga jagoran wannan shiri Antita Gires Alheri Audu da shugaban sashen Hausa na murya Amurka Aliyu Mustapha Sokoto da sauran ma'aikatan ku gaba ɗai ina gaishe mai magana shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa Zaidu Bala Kofa sabuwar birnin Kebbi jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Sunana Akarami da daga kasuwa abakar goma kaduna dangane da shirin na abar ya huce gaskiya wannan shirin muna jin daɗi sosai da sosai kuma yana kara gamsar da mu da samun nishaɗi da darawa da jin daɗin duniya cikin dai shirye-shiryen da ake yi cikin wannan shekara akwai wanda aka wada da labari wanda kowa lokacin tana shi ina jin daɗi kuma yana burge ni sosai domin son kyalkyata wanda yan uwanmu ko kuma ce ba ni ko san kowane lokacin aka magana fulani to sai ka dara dangane da yanayin yadda suke ba da dariya shine na wani ba ni ya je aikin hajji sai ga mutane irin sun sa irin fararen kanan watakan yadda ake sa harami domin yin dawafi da sauran wasu ayyukan aikin hajji to sai ga mutane falala haka fututu mutane da yawa sosai tunda sai kuma gefe guda yana cizon yatsa yana ta cewa shin dama wa'annan mutanen gawaki ɗaya a ce shanu ne kuma a ce wa'annan shanun nashi ne ita cizon yatsa ya ce kai gaskiya da bakarin kuɗi zai ba to mutum da ya ji aikin hajji kuma kuma ga mutane farare fit yana cewa da ma shanu ne kuma da nashi ne to gaskiya wannan abun ko lokaci zai tana sai ta dariya ce kai ka je a neman lada ko aikin ibada kuma ka kuma ka tunanin shanu ka kowa samun dabbobi ko shanu to wannan yana daga cikin dai abubuwan da na tuna nake jin daɗi kuma nake darawa domin yan gwamnan fulani ne kowane lokaci sukan bamu dariya a sannan kuma zan gaida kukanku a murya amurka ina gaishe ku sosai da kuke ba mu dama da sauran abubuwa da kuke yi sunana saliba kuro sabon fegi daga garin damaturu jihar yobe ni barade ne na mai tekau emirate cikin shirinku da kuke na a bari ya huce shirin nan yana kayatar da mu muna jin daɗi kamar ni kam musamman ma waƙar da ake sawa na bari ya huce ita ma tana burge ni sannan haka ita grace alheri abdu suna ƙayatar da mu masu sauraro sannan musamman abin da ya fi kayatar da ni shine labarin da aka bayar na malami da 'yan makarantar shi wadda ɗaya daga cikin ɗaliban bayan malamin ya basu su zana jarrabawa shi babu abin da ya rubuta da aka tambaye shi sai ya ce malam ai malam ni ni tun a yakin farko aka kashe ni so wannan sai ta nuna cewa shi yaron ya ba da amsa don ya kare kansa sannan kuma ya yi shi malaminsa da ya ba su labarin yakin hausa assalamu alaikum biyo hausa sunana honorable ibrahim abdullahi spiro buso kwamishinan ma'aikatar kula da gandun daji da albarkatun dabbobin a jihar zamfara ina matukar jin daɗin program ɗinku musamman wanda ake yi ranar asabar na hilin abari ta huce musamman irin labarun ban ban dariya tsakanin bari-bari da fulani wanda yana ƙara zumunci sosai kuma jana daɗinsa domin yana ɗaya mana kewa da ba mu dariya da irin nishaɗi a lokutan da muke cikin sauraren biyu ya hausa. sunana jidda sufi hakika ni ma abuciyar sauraren shirin a bari ya huce ne na sashen hausa na murya amurka kuma daga cikin abin da yake burge ni a wannan shirin shine cewa yawancin labaran da suke bayarwa labarai ne da za su sa ka nishaɗi da jin daɗi ma kaga kamar kana cikin labarin da ake bayarwa wanda hakan yana sa na nishaɗi na jin daɗi sosai. Assalamu alaikum sunana Ibrahim Musa waka barikin ladi jihar Filato. Gaskiya labaran suna da yawa amma gaskiya filin a bari ya huce gaskiya yana kawo mana farin ciki wanda baya iya misalantuwa saboda mutum yana sauraron fili a bar ya huce ko da yana cikin bacin rai to farin ciki ne zai iya gurbin bakin ciki saboda sun iya tsara abubuwa sun iya ba mu dariya da sauransu akwai wani labarin da na wani bafulatani direba ne yan fashi suka tare shi suka tambaye shi eh, kuɗi sai ya ce bai da kuɗi shi ne suka ce masa to tun da bai da kuɗi ya zauna a shanye rakin nan tas to yana cikin shan wannan rakin sai sai ya kyarkire da dariya sai yan fashi suka tambaye shi me ke baka dariya sai ya ce ya tuno abokinsa ne dan borno shi ma ya lodi yana nan kaɗai ba kin ga labarin gaskiya yana bani dariya sosai ta inda ba a tsammani sunana tanko yusuf daga jihar bauchi ni dai labarin da ya fi bani dariya a wannan shiri na a bari ya huce shine labarin da aka bayar na wasu matafiya da suke tafiya kan hanyar su ta zuwa garinsu inda suka haɗu da jami'an tsaro bayan sun ɗanyi wani laifi da ya sa jami'an tsaron suka kama su sai suka tambaye su sunansu yanda a cikinsu akwai wani akar makalla yadda ya ce sunan shi shi a sheik malam na ta'ala argogormawi wanda da sauran dai suka faɗi sunansu hakan nan sai a ƙarshe jami'an tsaron suka ce to kowa za a buge shi bisa ga harufan sunan shi yadda shi a sheik na ta'ala a ya ce shi asalin sunan da aka yanka mishi rago a kai shine ali to gaskiya ni abin da ya fi bani dariya kenan a cikin wannan shiri naku. Sunana Yohana Madugu ne mai sararin gidan muryar Amerika ne. Labarin da ya fi burge ni shine labarin bahaɗeje wadda uwar gijiyarsa ta aiki shi kasuwa ya sayo mata kayan abinci. Ta lissafa abubuwan da zai sayo mata ta rubuta kowanne da kuɗinsa daga ƙarshe ta yi total. To ya tafi kasuwa ya sayi duk sauran abu duka abubuwan da aka ce ya saya to amma bai samu total ba. ya yi ta yawo ya jima a kasuwa yana ta yawo bai samu total ba to abu biyu ya daga masa hankali na ɗaya bai samu total ba na biyu kuma kuɗin total ɗin babu a hannunsa so a ganinsa ya kuɗin total ya ɓata to ya ƙasa komawa gida can daga baya ya koma gida ya je ya ce to ga abin da ya hana shi zuwa da wuri gashi gashi gashi hankalinsa a tashe to sai aka ce to in kai ne wannan mutum ya zo ka me za ka yi ni kan yi dariya zan yi sunana sa'idu jesus bukur ni ne mai gadin jesus bukur kuma ina sauraron kwa labaran boss america muna jin daɗi gaskiya ina jin daɗin maganan fulani da bare-bare ina jin daɗin wannan shiri sosai saboda kuna ba mu dariya da ainihin haka muna jin daɗin tsarin ku ci gaba da yi muna sauraron ku kowane lokaci ran asabar gaskiya muna jin daɗi yadda kuke yanayin tafiyar da rayuwanku da kuma labaran da kuke yi su ya kamata mu tsaya mu saurare ku tunda muna fuskantar abin da kuke faɗa ɗin yawa kuma muna gode muku allah ya ƙara muku zumunci da abubuwa da kuke ci gaba da shi na ƙaruwa allah kuma ya taimaka allah ya wuce muku gaba <laughs> abu kaji kaji an ka kai ma wato alheri kin san masu rarrun ba sa bantuwa fa <laughs> ba sa bantuwa ba sa bantuwa kan kaji <laughs> irin labarin da aka ta fitowa da su kaji ba za mu rufe ba sai mun sake ba da wani labarin shi ke dan shi ma shiga tarihi yan wato baba yau labarin da zan baka ko labari ne mm. da dauda bin afan unguwar jaji fataskum ya aiko To. ya ce wai wani saurayi ne baba eh. a makaranta ya shiga ɗakin karatu wato library haka shikenan ka san kowace makaranta kai a nan dai amurka ko 'yan makarantun kasa da firamare nan suna da ɗakin eh, karatu ko na library haka ake tattara haka to shikenan sai wannan saurayi a makaranta ya shiga ɗakin karatu mm. da shiga shi sai hango wata kyakkyawar yarinya zaune a gefe dai tana karatu ka san a ɗaki ne ba a son ma surutu in kana eh, surutu eh haka ne wuri ne da ake kawai kawaici yawwa tana zaune tana tana ta kenan sai wannan saurayi daga hangota sai kama hanya ya gaba ya tafi wurinta sai ce mata wai na ganki ne ke kadai ko ta daga mm. kai ta kulle shi sai ya ce mata hai sai ya samu wuri ya zauna kusa da ita sai ce mm. na ganki ne kina zaune ke kadai bai kamata kyakkyawan mace ta zauna ita kadai ba Iko Allah. Sai watsi da shi ta yi tsaki mm. ta kau da kai. da ta wai da hankali gun karatu yawwa da ta gade da <laughs> ta ga da niyyar tashi ko baba eh. sai ta da murya da karfi sai ta ce kaga kaga ni fa ba yan iska ba ce <laughs> da za ka ce wayan bi ka daki in kwana kana gani ka gani kawai sai ka ji, ka gani kamar kai kai kai kai <laughs> yawwa za ta ɗauko musu rigima wai kawai daga ka gani ni ba iska ba bace da zaka ce wai in je ka ɗakin ka in kwana sai ka je ka nemi iska irin ka da karfi mm. a dakin labirarin dai da abu da ba eh. to duk nan da nan ku hankali ya karkato kansu hankali <laughs> ya karkato kansu shi ke nan da daga larin kamar saurayi kamar ƙasa ta buɗe ya shiga dan kunya. da ta ga kunya ta kama shi yadda ya kamata sai ta ce sai ta zauna ta kashe murya kuma ta zo ta ce mishi wai <laughs> ta ce wai ina karatun psychology ne kuma na iya karanta abin da ke ran mutum ko ban da ka ba na san cewa na baka kunya Oyo Allah. Ko tambaye ka ba, na san cewa na baka kunya. Eh, kuma da ya ga haka ta mishi ta shi. Sai shi ba sai ta da yace. ya ta da murya ya ce wai ya ce kwana ɗaya dubu hamsin gaskiya sun yi yawa hala na faɗa maki ni sata nake yi Na gane wato an rama makura ajiyar ta ne. wai kwana ɗaya dubu hamsin halakin ganin kamar ni saka nake yi kai wannan wannan dan shari ne na ƙarshe mutanen da ke ɗakin garatu suka ƙara jin hanta da murya eh. hankali ya sake komawa kansu ya komawa kansu ya koma kansu shi kenan sai sauran shi ma ya kalle ta ya kasa da eh. murya ya ce mata karki damu ina karatun lauya ne eh na sanin hanyoyin kama mutumin <laughs> da ya mun laifi <laughs> shi ma yana karatun lo ne domin sanin hanyoyin da zai rika kama mutanen da suka yi mishi laifi. Na'am. <laughs> Shi ma yanzu ya kama wanda ya mishi laifi ita ta mishi tana psychology shi yana lo. To ba eh, a cikin sujin nan wa aka fi cuta. Kai kai kai kai kai kai. wallahi to eh, duka iyaye shari ne alheri duka iyaye amma wannan namijin nan ba kirki To na ga malama Jule na daga mana hannu ba sati mai zuwa za mu nufi jihar Sokoto da jamhuriyar Nijar mu ji labaran da suka fi daukewa suka fi burge masu sauraron mu yanzu a madadin. Baba ya Yakubu Makeri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah kuma ya sa mu karasa ɗanin wannan shekara lami lafiya da alheri. Zuciyar masoya yau akan so take hasashe. Tuntube na harshe ba shi sa ya zama. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz ke sallama da ku a wuni lafiya